والصلاة والسلام على من تلقى القرآن بسند الحكيم العليم نبيها ورحيم قلوبها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lalle da maraba da sake haduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da ashirin da tsaya ga watan ramadan shekara dubu da da da hudu arba'in bakwai. bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa daga masar zuwa madina kuma ita ce rana ta tara ko goma ko yau goma ga wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ba miladiyar annabi isa a wannan majalisi na mu mai albarka inda mun samu gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin bako plaza foundation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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الله جل وعلا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله شبك يتوبى لبما ماكي إلى الذين يجادلون في آيات الله zuwa ga waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah ayoyin Allah a nan wajen ko dai su zamanto a yasirin kauriya ayoyi da ubangiji jalla wa'ala ya sanya su a ban ƙasa waɗanda suke nuni zuwa ga ayyukansa ba su girma suke nuni zuwa ga ƙudurarsa maɗaukakiya irin ayyukan da babu wanda yake yin su sai Allah jalla wa'ala amma tare da haka sulun da jayayya akan waɗannan ayoyi ɗin da jayayya da ginin sama ko da ginin ƙasa ko da juyawar rana hasken rana ko kuma da duhun dare ko da canjin yanayi lokacin sanyi da zafi waɗannan duk suna cikin ayoyin Allah wasu kuma daga cikin malamai suka fassara aya lahi a nan wurin ita ce mu'jiza da Allah yake karfafar annabawa da ita wadda da ita ce ake ƙara gaskata annabawa in sun zo wa al'umma wasu waɗannan suna jayayya da waɗannan mu'ujiza ga cewa abu ne wanda saba ganin irin sa ba abu ne wanda a tarihi ba wanda ya isa irin yin sa dole ne mu'ujiza tana nuni zuwa ga cewa lallai akwai wanda ya shi ne Allah jalla wa'ala to amma tare da haka abun shi zai karin da jayayya da waɗannan mu'ujiza. ko kuma ya zama to ayatun lahi a nan ana nufin ayoyin allah da yake saukarwa a cikin littafinsa da ake karantarwa duk irin ilimin da alkur'ani ya kunsa da ayoyinsa waɗanda suke cike da ilimi da balaga da hikima da fasahar zance amma tare da haka sai ka ga kafirai suna jayayya da waɗannan ayoyi din shine Allah ya ce anna yusrafun ba kai mamakin yadda ake kautar da su ga barin waɗannan ayoyin ba yusrafun a nan wajen Allah ta'ala ya kawo fi'ilin bina an alal jahala ba tare da an ambaci mai karkatarwar ba to a nan ne malamai suka yi maganganu guda biyu wasu da shi malamai suka ce hankulan su shi yake karkatar da su tunanin shi yake karkatar da su ga inda ya kamata su yi amfani da hankali ke amfani da tunani don su gane girman kudurar Allah amma sai hankalin su da ka ya kafuwar waje can ba inda ya kamata su yi tunani ba wasu kuma daga cikin malamin suka ce a ayyukan kuna a nan masu karkatar da kudin su ne shugabanninsu a cikin kafirci su ne jagororinsu a cikin bata ga abin da ya kamata su kalla na ayoyi da dalilai na zahiri amma sai su je su rinda bin falsafar shugabanninsu suna bin har jagororinsu waɗanda suke batar da su shi ne a gaba Allah ta'ala ya ƙara bayani a kan ya ce Allah zina tasbabu bin fitari su ne waɗanda suka ƙaryata da littafi lafazin alkitab a nan wajen ko dai ya zama to ismu jinsi jinsi ne na dukkanin da suka san da Allah jalla wa ala ya ma'ana sun karyata da littafin alkur'ani kuma sun karyata da littattafan da suka zo a baya kafin alkur'ani ko kuma alkitab din da ke cikin alkitabu a nan wajen za ta iya zama cewa ma'arifa ce wato sanannen littafin nan allah zina tattabo bil kitabi waɗanda sun karyata da sanannen littafin nan shine alkur'ani wa bima arsalna bihi rusulana da kuma irin abin da muke aiko manzanninmu da shi na mu'ujiza wannan gabar aya ita ce wasu rikin malamai suka yi la'akari da ita suka ce abin da ake nufi da alkitab a nan wurin ismu jinsin wato jinsin littattafan da Allah ya saukar wa manzanni sun karyata haka wuce ma an sanda da jin rusulana abinda Allah ya aiko manzanni da shi na mu'ujiza shi ma nan sun karyata waɗanda kuma suka ce alkitabu anan ana nufin Alkur'ani, wa bima arsalna bihi rusulana nan Allah ya kawo manzanni din da siga ta jam'i dan ya nuna cewa ƙaryata manzo ɗaya kamar ƙaryata dukkanin manzanni ne domin a cikin imani yana daga cikin sharuɗan imani shi ne ɗan adam ya imani da dukkanin manzannin Allah ba tare da ya ware wani ya ce na yarda da wannan bai yarda da wannan ba la nufarriqu baina ahadin min rusulihi a cikin suratul nisa'i la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma ba ma bambancewa ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzanni duk gaba ɗaya manzanni dole ne a imani da imani da manzanni zuwa ga al'umma yana da ƙa'idoji guda biyu ka'ida ta farko shine a imani da su bin kulliya cewar lallai manzannin nan Allah ta'ala ne ya aiko sannan bangare na biyu kuma annabin da ka riska annabin da ka Allah ya kaddara ka tashi a ƙarƙashin da'awarsa to kuma shi yake da haƙƙin biyayya kamar mu da muke al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun yi imani da dukkanin annabawan Allah tun daga kan annabi Adamu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama mun yarda da annabawan Allah ne mun yarda kin ɗaya daga cikin waɗannan annabawa din kafirci ne mun gane wannan to amma idan aka zo bangaren biyayya aka zo bangaren shari'a aka zo bangaren tsarin ibada to mu muna kan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna kan tsarin ibadar da manzon Allah ya dora mu a kai muna kan tarbiyya da ilmantarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya. da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙi guda biyu a kanmu haƙƙi na farko shine haƙƙi na imani da shi haƙƙi na biyu haƙƙi na masa da'a da biyayya sannan ragowar annaba kuma suna da haƙƙi ɗaya a kanmu shine mun yarda da su mun yi imani da su a matsayinsu na manzanni annabawan Allah inda a ce su ma a yau za su dawo duniya to dole sai sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a da biyayya shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wasu daga cikin sahabbansa daga shi akwai sai na Umar bin Khattab suna yawan karanta littattafan al-Tawra suna ma zuwa wajen malaman da suka san littafin al-Tawra suna daukar darasi Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu magana ya ce me yake damun kuke zuwa can daukar karatu ku gamsu da abin da ni nake koyar muku bane ba ko ku gamsu da shi yadda ta zo a cikin littafin ku bane ba shine yake cewa wallahi law kana musa hayyan ma wasi abu illati ba'i yau inda annabi musa alaihi salam yana da rai shi ma ba abin da zai ce dai yayi ina fata mun gane wannan saboda ya zo a karkashin annabta ta ko annabi isa alaihi salam da ake cewa zai dawo a matsayin a zai dawo a ƙarshen duniya to ba zai dawo ba ne a matsayin nabiyin mursal zai dawo a matsayin sahabiyun salihun a matsayin sahabi na gari shi sa ibn kafir Allah ya tsanta barhama a cikin at-tahzib a cikin littafin sana at-tahzib yace da ya kawo tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabi na farko da ya fara kawo a shi ne annabi isa shi ne ta sahabin manzon Allah na farko saboda idan ya tashi dawo a ƙarshen duniya ba wani da bane a matsayin annabi domin la nabiyya ba'da rasul sallallahu alaihi ba babu wani annabi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zai dawo ne a matsayin mu'mini a matsayin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin wanda zai yada da'awar da annabi yake yadawa a ban ƙasa mun gane wannan to shi shine abinda Allah jalla wa ala yake cewa bima arsalna bihi rasulana farfan fa ya'lamuna Allah ya ce da sannan za su sani me za su sani shine abin da aya ta gaba ta jawabi Allah ya ce ni idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين الله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم da fanni za su sani lokacin da za a sanya musu hukumi a wuyansu za a sanya musu sarƙoƙin wuya a sauke musu wuya da shi wasalatin sannan a sanya musu marurruka da sarƙoƙi a kan kafafuwan a daure su da su sannan Habuna sai a ci gaba da jan su fil amini a cikin tafasasshen ruwan wutan jahannama kun mafin nari sannan kuma a cikin wutan jahannama Jaruna za a dinga na lallaga musu azaba azabar da ba ta ɗan tsautawa. wannan aya haka ubangiji mai girma ɗaukaka, ya nuna cewa za a ɗaɗɗaure 'yan wutar jahannama a su da ƙafafuwansu mana irin yadda ka san yadda ake ɗaure kifi banda haka za a ɗaure a bankare su a saura marurruka da sarauki a su sai a taɗe in aka taɗe sai a kawo daidai wuya a bankare su ta baya a haka za a rinda jan fashin tafasasshen ruwa da gwanon wutar jihar sama shi kansu jan da za a yi duk wannan azaba ce sannan kuma ga azaba tana ce in sun buƙaci ruwa wannan tafashen ruwan za a ba su in sun buƙaci abinci haka za a ba su abincin bako kuma haka za a rinda jan su a kai su kogin da za su sha tabbataccen ruwa haka za a rinda jan su a cikin tagwalar wutar nama a kai su inda za su ci su bako kamar yadda ubangiji jalla wa'ala muke faɗa ayin da ke cikin surutun rahman Allah ta'ala ce hazihi jahannamu allati yukazzibu biha al-mujrimun wannan ita ce wutar jahannama wanda manya-manyan masu laifi sun kasance suna karyatawa da ita ya dogo na na hawa na halimin an Allah ya ce za su ringa kai kawo tsakanin azabar wutar jahannama da tsakanin manya-manyan ƙoramu waɗanda aka tanadi tafashashen ruwa a cikin su a cikin wutar jahannama haka a ayar da ke cikin suratul fadi ubangiji ne girma da kuka ya ce kuma inna marji'ahum a humna al-jahim sannan makomarsu za ta zamanto ita ce wutar jahannama a ayar da ke cikin suratul waqi'a ubangiji mai girma dauka ya ce wa ashabu shimal akwai ɗan bangaren hagu ba ashabu shimal wa ya ba ka labarin zuwa ne mai ɗan bangaren hagu Allah ya ce fi samumin wa hamim za su rayu a cikin hayaki na wutar jahannama wa hamimin da kuma tabbataccen ruwa a gidan jahannama wa zillin ga kuma wata irwa min ya hamo wanda aka yi ta daga wato turkinan nan hayaki irin hayakin nan mai kauri labari ne wala kare Allah ya ce a gidan wata nawa babu sanyi wala min babu rayuwa ta karanci sannan a gaba ubangiji ta ala ya ci gaba da cewa kuma innakum ayyuhan dallun al-mukazzibun sannan ya ku waɗannan batattu waɗanda kuke karyatawa da annabawan Allah waɗanda kuke karyatawa da littattafan Allah waɗanda kuke ƙaryata ayoyin Allah waɗanda kuke ƙaryatawa da tashin alkiyama la'akiluna min shajarin min balqum Allah yake lallai za ku ci daga cikin itaciya ta itatuwar balqumi famali una min halbutun in kun tashi ci sai kun cika cikin kutar da ita fa sharibuna alayhi min alhamim sannan kuma za ku sha a cikin wutar jahannama daga tafasashen ruwa fashari guda shurbal in kun tashi kuma za ku sha sha na kwankwada irin yadda makyar shurwancin rakumi yake shan ruwa Allah ta'ala ce ha za ni yau yawmal ke wannan shi ne masaukin wannan ita ce garar da za a ba su a yi gobe a kiyama a arin da ke cikin suratul ubangiji jalla wa ala sai ya masa jawabi akan yaya ita wannan shajarar faqqum din take yaya ɗanɗanar abincin ta yake yaya yanayin da yake shi ne inda Allah jalla wa ala yake cewa inna shajaratal Ta kaga wannan bishiya ta zarqum ba'amul aqim abinci ne ta masu tsananin saban Allah kalmuhuli in ka ganta tana tafarfasa kai ka ce darba ce ake tafarfasawa yabba ne sun gudun haka za ta shiga cikin ciki ta rinka gurnani tana zaɓaɓɓaka cikin ɗan adam ka dalilin hamim irin yadda kasar ruwan zafi yana zabarbaka kasar in ka tafasa ruwan zafi ya tafasa haka za ka ji yana furari yana zabarbaka to haka ce zakkum in dan wuta ya cita haka za ka rinka zabarbaka a cikin jikinsa sai Allah ya ce da mala'iku ku zuhu ku kama wannan mai babban laifi zuhu idan sawa'il jahim ku ja a ƙasa har ku kai shi tsakiyar janar jahannama summa sulhun fauka ra'asihi min azabin halim sannan ku ɗauko tafashashen ruwa na azaba ku rumba kwaran nomansa tun daga kansa har zuwa jikinsa gaba ɗaya suk ku ce da shi ɗanɗana azabar Allah innaka antal azizul karim lallai sai ka kasance babban mutum ne abin girmamawa wannan za ka gaya masa wannan kalma su mala'iku dan girbi zai ya mutumin da yake cikin azaba ya mutumin da yake cikin wannan babban bala'in a ce maka kai babban mutum ne abin girmamawa kaga lallai wannan wato an ci kansa wannan zance din tauriki ne wato wani ƙara bakin ciki ne zuwa ga yan wuta wasu wani daga cin malamai suka ce a innaka antal azizul hakim ai kai ne ka yi a duniya kake ganin ka gagaru kowa kai ne ka yi a duniya kake ganin ka fi kowa girma ka fi kowa matsayi ka fi kowa kuɗi ka fi kowa mulki ka fi kowa bakin faɗa a ji ka fi kowa ƙarfin magana to saboda haka yau kan yanda ka ƙarƙanta kamar ba kai ne mai wannan girman a gidan duniya ba shi ne Allah ta'ala a ƙarshen ayoyin da ke dukkan suratul dukhan yake cewa inna hadha ma kuntum tanfaru lallai wannan labarin da aka baku zai faru shine abin da kuka kasance kuna karyatawa ko kuna yin shakka a kansa to shine a wannan ayar ubangiji ta'ala yace idil azlalu fi a'naqihim was salasil yushabuna fil hamimi thumma fil nari yusjarun sannan za a ja su a cikin dagwalon wutar jahannama haka za a rinda jan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labari akan amru ibn luhai shi amru ibn luhai ɗaya ne daga cikin manyan quraishawa quraishawa suna zaman zaman suna kan addinin annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il ba abin da suke sai bautar allah ba abin da suke sai dawafi a ɗakin ka'aba ba abin da suke sai aikin hajji ba abin da suke sai sallah a kan addinin annabi ibrahim alaihi salam shi kuma garin tafiye-tafiyensa sai ya je kasar sham sai ya tarar da mutanen sham suna bautar gumaka wanda a da su mutanen abin da mutanen marka sun san wani abunki ba sai ya tambaye su ce mene ne wannan kuke bautawa sai suka ce ai gumaka ne suke bautawa waɗannan su ake riko su kai zuwa ga Allah mutum na lokacin maka babu annarsa kun sa annar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo musu ne a ya ayyatu annar sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu ne a lokacin da ake cikin an kamfar annabta ya ayyuwar ya annal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir Allah ta'ala yace ya kuma mazuwa lissafi قد na رسولنا حقيقة من ya zo muku ala fatratin min ar-rusuli a lokacin da kuke cikin kamfa fata annabta babu wani annabi da yazo a cikin al'ummar larabawa tun da kan annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il alaihi salam to tun da ko babu annabta dole jahilci zai yawa duk da ko babu jahil duk da ko babu ilimi jahilci yayi wa a cikin mutane to dole za ka gamsu da canfa canfa iri iri a lokacin bokaye za su ci kasuwarsu a lokacin ɗan tsunfu za su samu damar bakin faɗa a ji a lokacin ɗan damfara ta imani za su ringa baje hajar su suna samun mabiya a lokacin kowa zai ringa ba da fatawa akan jahilci ba da ilimi ba haka ɗabi'ar al'umma tun ba babu ilimi a cikin in babu manzanci a cikin to manzanci shi ke shirya dan adam manzanci shi ke wayar da hankalin ɗan adam manzanci shi ke dawo da tunanin ɗan adam zuwa ga daidai manzanci shi ke koyar da ilimi ya tsora ɗan adam akan abin da ya dace abin da Allah yake so ya yarda da shi to kaga larabawa suna cikin wannan kangin a wannan lokaci din da shi kuma sai ga abin da ya burge shi da sai ya sai ya kafo musu da shi a lokacin da sai ya biya kuɗi ma kudai aka ba shi wani ɗan ƙanƙanin gunki a lokacin a cikin gumakan mutanen sham shi ne ɗan ƙanƙani shi ne gunkin nan na guban da kuke ji larabawa suna mara shi ne farkon gunkin da aka fara kawo shi garin makka yana zuwa tun daga bakin gari ya fara shela yana cewa ina kuke mutanen makka ina kuke ƙuraishawa ga alheri ya na ku na je sham ga irin alkhairin da na zo muku da shi a shirki ya yi kunfo musu ba arziki ya zo musu da shi ba ba alheri ba ne sharri ne to daga nan ne fa sai laraba suka bar addinin annabi ibrahim alaihi salam sai suka rukunkumi addinin gumaka kisa duk abin da mutane suka fara samu a karan farko shi da rikewa da kyau su zaka shi ne gaskiya din yanzu kalle yadda ake ta kuma mai karantar da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a kasashen mu wasu sun kasa fahimta wasu sun kasa ganewa da ka musu jawabi sun su ce ai wancan addinin na iyaye da kakanni shi muka sani yaushe wannan da'awar ta zo ka ji wani mutum yana buɗe baki yana cewa ai wannan da'awar a gaba na aka zo da ita ni ma na girma da'awar Kun ne ya girma kakaki ba da wannan shi da sai muke ba su amsa da cewa e waɗancan da aka karo su da'awar suka karba a lokacin ita suka sani a matsayin addini ita ta fara zuwa mutu sun tarbe ta da gaskiya da ikhlasi da neman kusanci da Allah yanzu da kuna tsammanin da'awar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda ta fara ratso al'ummar mu kuna ganin za a samu dan bid'a a kasashen mu yadda al'ummar mu suke san addini yadda al'ummar mu suke kaunar Allah yanda al'ummar mu suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda al'ummar mu suke son ibada yanda al'ummar mu suke so su ga kofar aljanna a buɗe sun fada ta samu su sunna su ki karba ba to shi wannan amur ibn luhai shi ne ya fara kawo shawa bautar gumaka shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qadra aitu amr ibn luhai yajru qasbahu fil nar annahu awwal man sayyib al-fawaid na ga amur dan luhai yana jan kayan cikin sa a dagwalan wutar jahannama saboda shi ne farkon wanda ya fara kamun tumbar bautar gumaka a kasashen larabawa ina fata mun gane wannan to shi ne a gaba Allah ta'ala yake sun maƙila lahum sannan za a ce da su aina ma kuntum tushrikun ina abubuwan da kuka tsanci kuna bauta wa koma bayi ga Allah min dunin lahi komawa gayi ga Allah qalu sai su ba da amsa su ce ballu anna sun bace mana kisa wallahi yan uwa duk wanda bai rike Allah ba duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ya shiga bulali a kiyama duk wanda ka rike ba za ka rike Allah ba duk wanda ka rike ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba duk koyarwar da kan ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wallahi ana zuwa kiyama wannan da ka rike ba ka neme shi haka dan shi ma ta kanta yake duk karamar da ya ga maka a duniya ya ga maka ne dan ya yaudare ka ya faɗe ta dai don ya buɗe ta amma ba shi da wannan karamar shi ma bawa ne kamar kowa a cikin bayan Allah ba inda Allah ya zaɓe shi ya fifita shi sama da kowa ba wata aya da ta ce ya fifita sama da kowa in ma ya fifita ɗan ayyuka da gare ne suke ɗaukaka ɗan adam in yana da su su shi a lahira in ba da su kuma a nan ne za ka gane cewa a duniya yaudara ne mun gane wannan to shi sa sai su ce tsalu bando annan ai waɗannan sun bace mana mun neme su sun gudu ba mu gan su ba ballam na kunna omin qablu shari'a. kai bari ma ya Allah mu ba a bayan mu bauta wa kowa ba to wannan kuma wai irin abin da bahaushe yake cewa mai hali baya fasa halinsa a duniya sun rayu cikin ƙarya sun rayu cikin yi wa Allah ƙarya sun rayu cikin ƙaryata zancen Allah shi yasa a lahira ma ba za su bar wannan mugun halin nasu ba sai sun yi wa Allah ƙarya suna tsammanin ƙaryar da suka yi wa Allah za su kurnar da su kuma ta yi a cikin maganganun ba akwai cuta da ruwa yanzu fa da aka tambaye su aina ma kuntum na min dunillah ina abin nan da ina waɗannan mutanen da kuka kasance kuna hada bautar su da Allah waɗanda kuke bautawa ba ubangiji mai girma ɗaukaka ba kalu sai suka ce ballu anna sun bace ba mu gan su ba wannan amsar ta su ta nuna ashe akwai waɗanda suka bauta din ba Allah ba to amma kuma tun da shi kafiri ba shi da manufa tun da shi mujrimi ba shi da manufa yanzu zai faɗa yanzu zai warware sai kuma a gaba suka ce ballan na kun na min qablu shay'a ai da ba can bauta kowa ba kuma baya ga Allah a baya a rayuwa mu bauta kowa ba ba za a iya haka su ta kansu ba kaga sun yi fuska da warwara ne ina fata mun gane wannan to sun faɗi wannan magana ce suna tsammanin cewa wai karyar za ta kubutar da su shi sa a cikin suratul a'raf Allah ya nuna cewa inda za ka gane cewa sun fada cikin babbar fitina shine yadda za su ringa yi wa Allah rantsuwa suna ce masa wai su ba shirkai bane ba ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين Allah ta'ala ya ce sannan fitilar su ba za ta kasance a komai ba illa an kanu sai lokacin da za su mutu baki su ce wallahi rabbuna wallahi muna rantsuwa da Allah ubangijinmu ma kunna mushrikina mu ba ba mushrikai bane ba wai Allah a cikin ga su kuma ba su sai bane ba a tu'allimuna Allah bi dinikum yanzu ku ne za ku ga Allah 'yan addinin da kuka yi kaji wannan akwai wata gida akwai rashin hankali gida akwai rashin wayo gida kalan ba wuce ya ce wani sun tsobe wayo Sauya wuya ke kama ne kaga nan wadanda sun farkafa kansu sun daura kansu da kansu shi sa a ƙarshen ayar Allah ya ce ka yi yudillu Allahul kafirin kamar haka ne Allah yake batar da kafirai ma'ana kafiri ba zai zama to batacce cikakken kafiri ba sai Allah ya kafa masa hujja da kowa zai gane cewa shi ya batar da kansa shi sa Allah ya bar shi akan ke kafirci Ta gari a iya maganar nan tasa da suka yi zuwa da ƙarya suke yi to ga wannan shi shine tabarkin fata da kafirai Allah ta laka kare mu da ganin sai na gaba zalikum bima kuntum tafrahuna في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون Allah ta'ala ya ce da sun zalikum an banku cikin wannan azaba ne bima kuntum tafrahuna fil ard saboda irin abin da kasance kuna yi da girman kai da fariya da kafafa fil a aban kasa ma'ana a gidan duniya kenan bi ghairi ba tare da wata gaskiya ba mana ba tare da wata hujja da ta zo muku ba wa bima kuntum tumahuna da kuma irin abin da kuka zance kuna aikatawa na sakon ubangiji mai girma ɗaukaka udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha dan haka ku shiga kofofin wutar jahannama kuna dawwama zama a cikin ta har abada farli isa masu wal mutakabbirin to lallai makomar masu girman kai ta munana domin ita ce wutar jahannama Allah ala ta kare daga gaba sai Allah jalla wa ala ya ba wa annabin sallallahu alaihi wa sallama hakuri da juriya akan abin da suka kasance suna karyata shi a kai Allah ta'ala ya ce fasbir inna wa'ada Allah haqq kayi hakuri lallai alƙawarin Allah gaskiya ne ma'ana alƙawarin da Allah ya na cewa zai tashi alkiyama su suke karyatawa kai kuma kake jin haushi in sun karyata din a yi haƙuri gaskiya ne shi a arin da ke kotun ma'arij bayan sun karyata da za a yi wato ainihin azaba sai Allah ya ce masa yi haƙuri haƙuri kyakkyawan haƙuri fasbir sabaran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba haka a arin da ke cikin suratul ubangiji da ba ɗaukaka nan ma ya bashi hakuri yace zarni wal mukazzibina قول النعمة ومكرهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غرفة وعذابا أهلما قالين لو أن تسكي كيفا كيما إكن الله تسكي كيفا لا بأس أن تسكي بأس أن تاشي القيامة kolin na'ama ba suna ganin cewa suna cin kafa ta rayuwa da jin daɗi da burga ta birni ba wanda a ƙarƙashin sa wahala ce kaɗai domin ta rayuwar duniya ya ba ta sau ba ɗan ba ta sa dan adam ya huta bakin cikin ta fi farin cikin ta yawa wahalar ta fi hutun ta yawa haka rayuwar duniya take in kana ganin wanda ya fi kowa kuɗi shi ya fi kowa jin daɗi je ka samu ya fi kowa wahala ya fi kowa jigata ya fi kowa tashin hankali ya fi kowa yawan damuwa ka je ka samu wanda ya fi kowa harka a kasuwa ka samu wanda ya fi kowa matsayi a ofis za ka ga ta ayyukan shi ake jigata shi da shi dan kana ganin kamar ya girma shi kuma nan a wahalar ke isa kafin dan ƙasar lokaci ya burge shi sai cututtuka su taso masa a jiki da an gara a jinin sa ya hau ya ce stress da ya masa yawa ya samu low bp baya bacci baya kaza baya kaza ana yi wanda zai mana mai kuma da shi sa ba inda dan adam yake samun nutsuwa a duniya in ba lokacin da ya kai kansa wajen Allah jalla wa ala lokacin da kai yadda kai sallah to shine ba lokacin hutunka lokacin da kake salati da annabi sallallahu alaihi wasallam shine lokacin hutunka lokacin da kake karanta alqur'ani shine lokacin samun nutsuwarka lokacin da kake sauraron sakon Allah ya fi kowane lokaci samar maka da nutsuwa da kwanciyar hankali yanzu a ɗin da muke yin karatu idan ka kirga a wurin nan baka samu irin wannan lokacin ba ka samu nutsuwa irin wannan ba ka zauna a zaune wuri daya ka tara hankalinka abu ɗaya kake saurara shi ne sakon Allah zuciyarka cikin nutsuwa hankalinka kwance to wannan ya fi komai alkhairi a cikin rayuwar ɗan adam wannan lokacin ya fi kowane lokaci daraja a cikin rayuwar ɗan adam yanzu dan Allah ku kalli irin nutsuwar da Allah ya bamu ku kalli adadin masu masallacin nan yau da a ce ba alƙur'anin muke karantawa ba ko a cikin masallaci muke zaune da kuma mun cika wajen jiya karshen ba za a tashi awa ɗaya ba sai wani ya ta wani rai karshen sai an tashi da fada karshen sai an tashi da hayaniya to balle kuma a ce ba a masallaci ake ba kawai tare muke a zaune muna kallon masu cewa a gefen titi za ka babu nutsuwa a nan wajen wani in ya ɗauko wani labarin sai tayar maka da hankali wani labari zai baka wani ya samu shi kenan ka shiga cikin tashin hankali sai ka ringa jin ina ma kai ne wani labari zai baka wani ya rasa sai ka shiga cikin tashin hankali tausayi ya kama ka to amma ba a nan in kaga ka tsorata imani ne ya tsorata ka in kaga ka yi farin ciki imani aka motsa maka yi maka farin ciki ina fata mun gano wannan in kai dariya labarin aljanna aka baka sai farin ciki ya mamaye zuciya ina fata mun gano wannan ko kuma an yi magana akan akida an faɗi girman Allah an faɗi buwayarsa an faɗi tsarkinsa an faɗi ɗaukakarsa sai ka ji imani ya motsa gobe ne sai caji sai ya kabbara saboda an ambaci girman Allah ko ba ka rayuwar makaranta take ba to shi ne Allah ya ce fasbir kai haƙuri inna wa'adan Allah ya alƙawarin Allah gaskiya ne duk yadda sarkai da ƙaryata alƙawarin nan lallai sai Allah ya zo da wannan alƙawari fa in ma a ba'a ballabina ilmu Allah ya ce ko da za mu nuna maka wani shashi daga abinda muke muka yi musu alƙawari na azaba tun a gidan duniya au na tawaffayan naka ko kuma ba ɗauki ranka ba tare da kaga wani shashin azaba da muka yi musu a duniya ba duk dai kwantar da hankalinka na fa'ilaina yurja'una da kai da su gaba ɗaya zuwa gare mu za a mayar da ku kuma waɗannan abubuwa guda biyu dukkaninsu Allah ya nuna annabin su sallallahu alaihi wa sallama Allah ya nuna masa wani shashi na azaba da kaskancin masu ƙaryata shi tun yana duniya haka Allah ya gayyato su ba tare da tsammanin su ba ba tare da shirinsu ba suka baro tun daga garin makka takanar ta garinsu har suka zo filin badar kuma nan ne makabar kausin lau lafta-laftun fil mi'ad walakin yaqdi Allahu amran da maf'ula inda ta akai musu ku zo filin badar ga abin da zai faru da su laksalaftun filmi a da yana ce da sun saba alkawarin wane ne gidan mutuwa wane ne wanda ya san in na je waje kaza mutuwa zan yi ya za a ya kai kansa to amma don Allah ya nuna wa bawa ba shi da iko a rayuwarsa in Allah ya kaddara wuri kaza wani zai rasu to ko ya shirya ko bai shirya ba sai wata bukata da taso sai ta kai shi wajen ko da alkawari ko babu da alkawari idza ma himamul mar'i kana bi baldatin da'atuhu ilaiha hajatun fayajibu in aka ce gawar mutum a wani gari za ta kasance to yanzu nan sai bukata ta taso kana zaune yana zaune bai ji ba bai gani ba sai kansa ya dauko aure a wani gari kuma a dangin shine dattijo kuma shine mai karbar auren sai a dauke shi a gaban mota a shi karshen sai an je garin ajalin sai ko an je an daura auren ana hanyar dawowa daidai wani kauye a nan ajalin yake ko ana tafiya kafin a karasa daidai wani kauye a nan ajalin yake to shi ne Allah ya ce musu lauta wa astum lakharakum bil mi'ad da alkawari aka kulla da ku aka ce ku zo to da kun saba walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula sai dai Allah ya yi nufin ne ya hukunta wani al'amari da ya niyyar aikatawa to haka Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karshen manyan masu kiyayya da shi manyan gaba masu gaba da shi mutum saba'in aka binne a filin badar kuma daga lokacin musulunci ya samu izzar da bai kara samu ba daga lokacin musulunci ya samu daukakar da har yau gaba dai gaba dai bai kara koma baya ba saboda haka badar sai ta zama to mabudin shi na fituhat na addinin musulunci mun gane wannan to kuma Allah ya kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace auna ka wasayin na ka kaddara ma bamu nuna maka karshen su ba har zuwa lokacin rasuwarka to fa ilaina yurja'una kwantar da hankalin ku zuwa gare mu za a bayar da ku a gaban ka za mu hukunta su a irin gobe alkiyama kaga wannan kwantar da hankali ya kai matuƙar kwantar da hankali daga nan sai a gaba ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله تعالى يقول بدا لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك كما والله لله حقيقة من أيكو دوت منزلي من قبلك كافن أيكو تأمتهم منزل ذاك باتين فارو أجهن النباوة balle a kama hujja da cewa ka zo da abin da duniya ba ta taba gani ba yasa ayar da ke cikin suratul ahzab Allah ta'ala yace ga ya musu kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ga ya musu ya ma'aikin Allah ni ban kasance bid'an min ar-rusuli ni ne farau a cikin annabawa ba a'a kafin ni an yi annabawa da yawa kuma duk kun san tarihin kun ga labarin su kun ziyarci wuraren da suka rayu kuma kun ga akibar ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ce wala qad arsalna rusulan min qablika kuma lallai wallahi hakika mun aiko da wasu manzanni min qablika kafin kai yama aikin Allah minhum man qasasna alayka a cikin su akwai waɗanda muka baka labarin su wa minhum man lam naqsus alayk a cikin su kuma akwai waɗanda mu ma labarta maka su ba da ba annabawan da kuka ga sunayen su ko kuka ji labarin su kadai su ne annabawa ba iya waɗanda Allah ya faɗa a ƙur'ani iya su kadai ya so ku tsari shi sa wasu ko sunansa Allah baya ambata kamar cikin suratul baqara da Allah ya bada labarin wani annabin banu Isra'il alam tara ila al-mala'i min bani Isra'ila إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله kaga in qalu li nabiyihum kawai ta akai sun ce da annabin ku wane ne annabin Allah bai ambaci sunansa ba inda ya so a san sunansa da ya ambaci sunansa karara yadda ya ambaci sunan annabi Adamu da ya ambaci sunansa a fili yadda ya ambaci sunan Annabu nuhu ko Annabu hudu ko Annabu salihu ko Annabu shu'aibu ko Annabu ibrahimu ko Annabu lutu ko Annabu musa ko Annabu isa ko yaqubu ko isma'ilu ko ishaqu ko ibrahimu ko hudu duk da ya ambaci su yadda ya ambaci sunansa da ya kama sunansu karara irin yadda ya kama sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam karara a cikin alqur'ani har wurare guda hudu wa ma muhammadin ma kana muhammadin ala muhammadin muhammadin rasulullah mun gane wannan to shi ne ma'anar wa minhum man lam taqsuf alayk a cikin su ma akwai manzannin da ko ga maka su ne ba ko labarin su ba ka ba kuma malamai suka je su suka biyawa ina fata mun gane wannan waɗannan da aka ambaci sunan a qur'ani su ne ɗan kaɗan da waɗanda ba ambaci ba Allah ta'ala ya ce wa ko bai dace ga kowane manzo da muka aiko ba an ya ake bi ayatin yanzu da wata aya illa bi iznillah face sai da izinin Allah wannan ma wani kwantar da hankali ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da mushrikan larabawa suke takura masa ga abin da suke so ya kawo musu a matsayin mu'jiza wasu suka ce kamar madadin dutsen safa ya zamanto gol dutsen wato marwa ya zamanto azurfa sai mai imani da kai wasu ka kowa ya san garin makka gari ne wanda yake na fako babu ruwa a cikinsa saboda haka lannu nu'mina lak hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a sai ka tsatsaga mana kasa mun ga ruwa yana kukkubowa daga cikin sa sannan za mu imani da kai Wani ka a'a ba za mu imani da kai ba mun san cewa wannan garin na makka kasarsa ba ta karɓar noma to so muke muganka da wata ƙatuwar gona da wani ƙaton lambu wanda ake neman dabino ake noman inububbuka ga ƙoramu wata fajjiran alhara da hatarin jira ga ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin sannan sai mai imani da kai wasu ka ce a'a gidanka ba bai kai gidan kowa girma a maka ba saboda haka ya zama to kana da ƙaton gida wanda aka yi shi mai kyakkyawan ginin da ya fi na kowa sai wasu ka ce a'a mu mu'jizar da muke so kai mana shine a gaban mu kai fuka fiki ka tafi sama in ma ka hau saman ba za mu imani da kai ba sai dai in mun ganka ka riko littafi daga saman ka zo a ƙasa an karanta mun gani autar qafis samai walan nu'mina bi ru'yika hatta tunzila alaina kitaban nazra'u shi ba Allah ce ba an sa subhana rabbi sarki ya tabbata a ga ubangiji na mai girma daukaka hal kuntu illa bashar rasula shin ina da wani matsayi ne da ya wuce mutum kuma manzan Allah ni mutum ne wani mutum kuka taba ga irin wannan ni manzan Allah ne wani manzan Allah ne kuka ga yayi gaban kansa yayi abin da Allah ba shi ya bashi izini yayi ba ne abin da Allah yake faɗa a wannan ayar wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah ba wani wanzo da ya isa ya zo da wata mu'ujiza sai da yardar ubangiji mai jama'a ɗaukaka saboda haka ni ina yin abu ne cikin yardar Allah cikin umarnin Allah to kaga haka Allah ta'ala ya saukar da ayar yake hakurtar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma irin waɗannan fakariya suke inda duk abin da suka nema za a samu su su imani ba Allah ta'ala ce in allazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim kamar da zamu gani a gaba kadan insha Allah haka yace in allazina kafaru sawa'un alaikum a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa wa lahum azabun azim azaba ce kai za kai magani ga wannan ina fata mun gane wannan to shine Allah ta'ala ya ce ba idza ja'a amrullahi idan ba al'amarin Allah ya zo ubiya bin haqqi a lokacin yake zartar da komai ya gaskiya wa khafira hunalika al-mubtilun a lokacin zaka ga yan bace waɗanda suka ɓata rayuwarsu cikin sabon Allah a lokacin za ka ga sun faɗa cikin asara Allah ta ka kare mu sai ayi gaba الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولكم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون الله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام yana da cikin imomin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya muku shine wanda ya sanya muku al'ama dabbobi na ni'ima waɗanda muka faɗa a ayat cikin ko kuma cikin suratul zumar samaniyata azwaj wato nau'ika ne guda baku da takwas haka cikin suratul an'am Allah yayi bayanin su filla filla samaniyata azwaj min al-dha'n ithnayn wa min al-ba'd ithnayn can gaba yace wa min al-baqar ithnayn wa min al-ibil ithnayn dangi ne guda takwas in ka ɗauki turkiya akwai guda biyu ita turkiyar da mijin faragu in ka je dangin jajaye awaki akwai guda biyu ita akuyar da mijin ta ɗan burtu in ka bo dangin shanu su ma akwai guda biyu akwai shanuwa akwai kuma sa mijin malama saniya sannan idan ka zo dangi na raƙuma su ma akwai guda biyu akwai taguwa akwai kuma amali shi ne mai ina kana wannan to Allah ta'ala ya ce ya sanya muku su zamanto waɗannan dabbobi na ni'ima dan amfani a gare ku waɗannan dabbobi na ni'ima ana amfani da su litar ka gumi na dan ku hausu a cikin ku akwai waɗanda ake hawa kamar idan ka ɗauki rakumi ana hawansa ana masa kaya wa ta'milu asfalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqil anfusi Allah ta'ala ce rakumi ne yake daukan muku kayan nauyi ila baladin ila baladin lam takunu zuwa garin da in ku aka bari da wannan kayan ba za ku iya kaiwa ba illa bi shiqil anfusi sai da wahala irin sarai amma raƙumi sai da ɗora masa ka dora masa giram kaza ya dauka ya yi. doguwar tafiya a kwana da kwanaki bai damu ba haka kuma ana hawan ina fata mun gana wa zallal halakum wa min harakum Allah ya ce mu muka kaskantar muku su kuma kuke iya hawan su saboda haka ana iya hawa rakuni domin a yi sufuri da shi kuma ana amfani da naman sa a ci don ya halatta a ci naman sa yana daga cikin dabbobin ni'ima sannan ana amfani da nonon sa a sha ana amfani da fitsarinsa a yi magani ana amfani da turosansa a yi magani ina ba ta mun gano wanda amfani ne Allah ya sanya to haka su ma dangin shanu su ma ana hawan sannan ana yanka su a cinamaru sannan kuma ana amfani da su a sha sannan kuma ana ban ruwa da su domin su ake dora wa garwar ruwa su dauka sannan ana dora musu garma don su noma sabi suratul bakara banu isra'ila da suka ce a gaya musu saniyar da suka da za su yanka sai annabi musa ya ce inna ha baqaratun la zalilu tusiwal arba wa la tasqil harfa ba irin saniya bace wacce take wahalalliya da ake dora mata garman noma wala tasqil harfa ba kuma saniyar da ake dora mata budo bace ayi ban ruwa da ita alasan kun san mene ne gudu Ko ku san gudu ba ko ko wannan hausa mu ce ta yan ko kusan duniya tana kallon karatun ya kamata kowa a ringa ba shi hancin sa gudu shine galan ina ba ta mun gane wannan garwa ita ake kira da suna gudu ko ba di ko ka ba baka sani ba mun gane wannan yake wala tafkil harfa ba ta ban ruwa to kaga ashe kenan ana yin barwa ne sannan kuma ga dabbobi ƙanana irin su samaki din da awaki su ma ana yanka su a ci naman su sannan kuma ana shan nonon su sannan duk waɗannan waɗannan dabbobi nau'i guda takwas ana fa kasuwanci da su a samu kuɗi ko ba a kasuwanci da su ana kasuwanci da su a samu kuɗi sannan duk su ba abin zubarwa ba ne ba ana sai da fatar in an sai da fatar ana jemewa shi kansa gashin fatar ana sarrafa shi a yi riga da shi sannan ita fatar ana jema ta ko dai a yi silke na yaki da shi ko kuma a yi takalmi da ita duk ana jema su a yi wannan sannan su gaba ɗaya idan an haɗa ya fi taki yuriya ko cikin daɗi a cikin noma Suna mun gane wannan? mun to shi ne allah yake gaya mana wannan ni'ima din Allahu allazi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa dan ku hauta kuma daga ita kuke ci wala kun fiha manafi'u kuma kuna da luka da yawa da ita ga kadan daga cikin mun ambata wa litablugu 'alayha hajatan fi sudurikum kuma da waɗannan dabbobi din kuke iya isa zuwa ga bukatun da kuka boye a cikin ku. ma'ana yanzu idan ka ɗauki baƙumin ka kawo za ka yi tafiya ba wanda sanin da za ka yi amma a ranka ka san ina kai ne ina ka nufa wa alaiha Allah yake kuma a kan su ne wa alal fulki da kuma kan manya-manyan jiragen ruwa luna kuke ɗaukar dabon kayan ku wa yurikum jiki Allah yake kamar haka ne yake nusashe ku zuwa ga ayoyinsa fa ayya ayatin lahi tunkiruna to ku ga mun mecece a cikin ayoyin Allah nan wanda ya ambata sun kiro na kuke inkari ku ga abin wani aiki ne wanda ba Allah ne ya yi nan ba to me abin inkari kuma babu abin da dan adam ya kamata ya inkari kenan daga nan sai na gaba أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ne a ma ya sauka tafsiri sun gobe insha Allah abin da muka bada dai Allah ta alaka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko shi ban harshe ubangiji ta alaka ya ce mana Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil al-shirka wal mushrikin wa dabbir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin fi kulli makan ya rabb al-alamin Allahumma آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم لا تسلط تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا اللهم ات عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجهزنا إذا شئت سهلا اللهم اطلب بنا في تسجيل كل عسير عليك تسجيل كل عسير عليك يسير اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله علمنا منه وما لم نعلم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 ƙara basira